hudu a ga watan sha ɗaya watan dalqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da ashirin da ɗaya ga watan hudu a girgonin kalanda dubu biyu da ashirin da shida wannan shine kasa ɗinmu na ɗari da hamsin da ɗaya daga cikin jeren giyar karatu sukan littafin alwajiz fi fiqhi sunnati wal kitab al aziz na doktor al allama abdul azim al badawi Allah ya masa rahama ya hada mu da shi a aljanna mun tafi hutu tun kafin ramadan da kusan sati biyu ko sama da haka sai yanzu muka dawo muna addu'a yadda Allah ya bamu dama muka je muka dan huta muka dawo to kuma Allah ya hutar da mu a aljannar firdausi hutu na dindindin na yar gaba daya za mu tashi ne a farkon kitabu siya dama mun kare kitabul jana'iz sai muka ga bai kamata mu fara kitabu siyan ba sai mun dawo duk da cewa a lokacin muna dab da shiga azumin ramadan kafin mu shiga kitabu siyam muna da wata tambaya guda biyu da wani bawan Allah ya aiko cewa tambayarsa ta farko idan mutum ya idar da sallah ko ya ya samu an yi sallah misali isha ko azhar an yi raka'a biyu saura biyu shin cikatawa zai yi ko ramawa zai yi malamai sun tattauna game da hukuncin ramawa ko cikawa kuma kowa da dalilin da ya dogara da shi game da abin da yake ganin shi ya dace a yi wanda suka ce cikatawa zai yi ma'ana abin da ya saura a gaba na sallar shi zai karasa shi ne ka zo sallar isha sai ka samu an yi raka'a biyu da ka idan da sallar raka'a biyu tare da liman sauranka biyu duk da cewa shi liman raka'a biyu yayi fatiha da sura a farko amma kai fatiha ne iyakaci kai babu sura sune ne raka'o'i guda biyu na ƙarshe wanda ka zo ka samu to sai wasu malamai suna ganin kai in ka tashi fatiha da sura za ka yi suka ce domin idan kai fatiha kaɗai to ai akwai abin da ka bari a sallar wanda baka yi shi ba wanda shi kuma liman Aureli ya riga ya yi shi ne fatiha da sura wasu malamai suka ce a'a abinda za ka yi shi ne ka yi fatiha ɗin babu sura tare da cewa wannan fatiha babu suran su ka zo ka samu to kuma su za ka yi a ƙarshe su kuma hujjarsu shi ne in ka yi fatiha da sura to yanzu sallar ka ta koma offside down ka juya sallar sama ta koma ƙasa ƙasa ya koma sama ina ma'anan wannan magana tunda ka yi fatiha liman ya yi fatiha da sura kai ka yi fatiha ba sura tare da liman guda biyu to yanzu idan ka tashi kai fatiha da sura yanzu maimakon ka yi ƙarshen azahar ko ƙarshen la'asar ko ƙarshen isha to yanzu kuma farkon isha kai kuma a ƙarshen isha ban gane ko kun fahimta ba ka yi farkon isha kuma a ƙarshen isha kaga ka juya sallar sama ya koma ƙasa ka yi farkon la'asar a ƙarshen la'asar kaga ka juya sallar sama ya koma ƙasa da haka kuna ganin ka yi fatiha da sura shi ne ƙarshen abin nan ba sura shi ne ƙarshen isha ka yi fatiha ba sura shi ne ƙarshen la'asar ka yi fatiha ba sura shi ne ƙarshen azahar wannan shi ya fi daidai da abin da ya kamata ka yi kuma ni ma na fi gamsuwa da wannan maganar amma waɗancan su ma suna da dalilinsu na cewa fatiha da sura za ka yi jama'a kuna fahimta to ni amma na fi gamsuwa da wannan magana ta karshe cewa fatiha kadai za ka yi babu sura shi ne karshen la'asar shi ne karshen isha shi ne karshen kowace sallah to sai tambayarsa ta biyu game da hukuncin durƙusawa iyaye wajen gaishe su ko kuma malamai magana mafi inganci durƙuso haramu ne jama'a tare da cewa wasu na ganin babi ne na ta'azim da takrim wato girmamawa da karrama mutum amma kuma an yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana ina fata an fahimci magana annabi ya tura ɗaya daga cikin sahabbansa ya je wa'azi wa ahlul kitab da ya je sai samu suna yi wa manya-manyan fada-fada da manyan su irin wannan gaisuwar ya dawo sai ya nemi ya kwatanta irin wannan gaisuwar ga annabi Muhammad sai manzo Allah ya ce masa kai kuma ina ka koyo wannan yace ai wa'azi da naje ne sai na gane ana yi wa manyan fada fada sai na ba wanda ya cancanta wa irin wannan kalar gaisuwar sama da kai domin su akan ƙarya suke kai kuma akan gaskiya kake to shine anan annabi yake cewa law kuntu amuru ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha da a ce zan iya umartar wani yayi wa wani sujjada to da na umarci mata ta yi wa mijinta a he kenan durkusa wa mutum a lokacin gaisuwa hukuncinsa hukuncin menene sujjada fadin Allah kan da yake cewa banu Isra'il dukhulul baba sujjadan wa qulu hiqatan naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin ai ba yana nufin sujjadan suna gurza ku su higa kofar suna gurza gonin su a karba ai bi ma'ana ina su higa kofar garin Masar suna masu sunkuyar da menene kayan su suna masu durkusawa to amma sai ya ce wadkhulul baba kenan ashe durkuso me hukuncinsa sa sujjada wannan shine analysis din da malamai suka dan haka suka ce haramun ne ba zai kamata a yi wa wani babba ba dan kawai a girmama shi ko dan mutunta shi wallahu ta'ala a'lam Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu kitabu siyam littafin azumi in aka ce kitab ana nufin matattara ai bi ma'ana haza kitabu siyami wannan shine matattarar da ta tattaro bayani Ƙarƙashin ayoyi da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi magana akan azumi asiyamu lugatan al-imsak abinda ake nufi da azumi a luga shine al-imsaku kamewa daga wani abu idan mutum ya ce na kama kaina ba zan ƙara yin kaza ba to a larabci ko a yare yayi azumi ko da ko ba barin cin abinci bane ba ina fata an fahimta misali ka ce ba zan sake dariya ba daga yau ko ba zan sake kuka ba ko ba zan sake magana ba to ka yi menene azumi amma na ne na luga ba na shari'a ba shi yasa lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake ba wa Maryam umarni na fata an fahimta duk wanda ya zo ya mata magana sai ta ce inni zartu. lirrahmani sauman sai ta ce me walan ukallima al-yawma insiya na ɗauki alkawarin bakantan azumi da ni da ubangiji na don haka ba zan yi wa kowa mai ba magana ba rashin magana shi ne azumi ba shi ne azumi a shari'a amma tana magana ne azumi in ka ga dama ka fassara shi a luga wanda shi ne zai fi mu ma'anar abin da muke so mu fitar a wannan gabar sannan kuma ta yi wannan ne don neman kusanci da ubangiji a lokacin su irin wannan abun bai haramta a gare su ba a shari'a su ina fata an fahimta amma kalmata cewa na yi azumi da ubangiji na ba zan wa kowa magana ba sai wannan ya nuna ashe duk wanda ya kame daga barin wani abu to a yare ya yi menene ya yi azumi sunan shi kamar aka ce asiyam wasila'an me ake nufi da asiyam a shari'a suka ce huwa tarku ta'am shine barin abinci wa shahawa da barin sha'awa na fata an fahimci maganar warrafat da kuma ainihin wato kwarkwasa wal fusuqa wal isyan da watsar da fasikanci da saban Allah min tulu'il fajri ila ghurubi shamsi tun daga hudura al-fajr har zuwa faduwar menene rana taqarruban ila Allah azza wa jalla Dan neman lada da yardar Allah subhanahu wa ta'ala sai ka cikata da takarruban ilalla. abin da ya sa sai ka cikata a nan ne lada zai tabbata domin in ba haka ba ai turawa suna yin azumi suna ma yajin cin abinci amma ai ba takarruban ba ne wani ma zai kwana biyar bai ci komai ba kaga ai yayi azumi in a ne ko ba haka ba amma bai yi shi takarruban ilallahi ba yayi ne saboda an fusata shi ko saboda an bata mai rai ban gane ko ku fahimta ba to kaga wannan ba zai zamanto taqarruban ila Allah ba ko ba zai zamanto zai samu wani lada a gurin Allah ba me ye dalilin da yasa ba zai samu wannan ba saboda ba haka Allah yake ayi ba kuma bai yi da nufin neman lada ba yayi ne kawai domin ya nuna mutane fusatar sa da sauransu saboda haka hi ne barin abinci da barin abin sha da barin sha'awa da barin fasikanci da barin kwarkwasa da batsa tun daga hudowar alfijir har zuwa faduwar rana dan neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala in ka ce kai wa azumi wannan ta'arifin ko wannan definition din to ka faɗi menene azumi ina fata an gane hukumuhu to me hukuncin azumi yana da wani hukunci ne sawmu ramadana rukunun min arkanil islam azumin watan ramadan rukuni ne daga cikin rukunan musulunci gaba ce daga cikin gaɓoɓin musulunci ginshiƙi ne daga cikin ginshikan addinin musulunci dole sai mutum ya yi imani da cewa Allah ya yarda a yi azumi ya sauke ayoyin azumi kuma ya faɗi ga yadda za a yi ga watan da za a yi da kuma yadda za a gabatar da hisa nan ya cika Wafar musulmi wa fardun min fara'idihi kuma farilla ne daga cikin farillan azumi abin nan musulunci ina fata an fahimta qala ta'ala Allah ya ce. ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam ya ku masu imani an wajabta azumi akan ku kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta kan waɗanda suka a zo kafin ku kum tattaqun tabbas in kuka yi azumi za ku zama cikakkun masu tsoron Allah an gane har zuwa faɗin Allah subhanahu wataala da yake cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran watan azumin ramadan Shi ne watan da aka sauke alkur'ani a cikin sa hudan linnas shiriya ne shi watan ga mutane ko kuma azumin shiriya ne ga mutane duk zai iya dauka wa bayyinatin min alhuda kuma hujjoji da dalilai ne na shiriya shi watan ko kuma shi azumin wal furqan kuma shi watan ko shi azumin rariya ce da ake tankade tsakanin ƙarya da gaskiya ta hanyarsa ina ma'anar wannan duk wanda ka yana azumi to alama sai ta take nuna hi musulmi ne musulmin kirki ne ya yadda da Allah ya yadda da turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kenan azumi ya zama rariyar da ake tankadewa tsakanin ƙarya da me da gaskiya tsakanin mumini da da ainihin wato kafiri tsakanin mutumin kirki da kuma ainihin wato fasiki da haka faman shahida minkum ash-shahra wanda duk Allah ya sa ya halarci wannan lokaci na azumi fal falyasumhu Allah ya bada umarni kai tsaye ce to ya azumci wannan ainihin wato azumi din wa an umar radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama buniyal islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami salah wa ita'i zaka wa hajjul baiti wa sawmi ramadan hadisi daga abdullahi dan umar yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar na farko shine a shaida babu wanda ya tantance abautawa sai Allah ka shaida wannan ka kudurta wannan ka saka wannan a ranka kuma kar bari duk wani tunani ya shigo maka sabanin wannan tunanin na cewa Allah shi kadai ne ya tantance bauta ina fata an gane wa anna muhammadar rasulullah kuma lalle ka yadda cewa annabi muhammadu manzon Allah ne to waɗannan shahadatai ne shahadoji guda biyu ba mujarradin furucin su ne ake bukata ga musulmi ba ana buƙatar furta su tabbas amma a lokaci guda kuma ana buƙatar aiki da su aiki da su yana da matuƙar tasiri ga rayuwar musulmi da kuma tabbatar da shi a matsayinsa na musulmi yayin da takaituwa a iya furtawa kaɗai to ba ya tabbatar da mutum a cikakken musulmi gaskiya dole sai ka yi aiki da abu na farko cewa ka shaida babu an bautawa bisa tantanta da dacewa sai Allah to duk abin da ka san zai karya wannan maganar a cikin ranka ko zuciyarka to karka yadda ka aikata shi don haka a karkashin wannan zuwa gidan boka zai karya ma wannan maganar zuwa gurin malaman tsumbu zai karya maganar faɗa wa Allah baƙaƙen maganganu zagin Allah zagin manzan Allah faɗa wa addinin musulunci baƙar magana izgilanci wa musulunci da musulmai da dai shauran maganganu da mutane suke yi waɗanda suke ruguza musu addini ba su sani ba wanda duk ya bibiye mu a kalmar shahada da muka yi ta alim na la'ilaha ilaha illallah zuwa ƙarshe mun yi ta nana ta wannan magana cewa mu yi hankali da furuce-furuce da maganganu da tunanuka da ainihin wato lafuzza da suke fitowa daga mu, khaufan min an naqa fi ma la khaira fihi saboda tsoron kar mu fada cikin abin da babu alheri a cikinsa shine karya kalmar shahada da ruguza ta ina fata an gane wanda duk yake buƙatar bayani dalla dalla ya bibi waɗancan kasusuwa namu kusan guda tamanin da wani abu cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne kuma shi ma irin wannan ma'anan ne na farko mutum ya yi taka tsantsan da duk abin da ya shafi janabin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama duk abin da aka ce wannan na manzan Allah ne to ka yi sa saboda faɗawa annabi bakar magana ko sukan labirin manzan Allah ko kuma yi wa annabi izgilanci ko yi masa ba'a ina fata an fahimta to wannan kai sai yana fitar da mutum daga addinin musulunci Hadis bila haraj haka goyon bayan wanda suka ci mutuncin shi da kuma nuna cewa ba su yi laifin komai ba don kawai ka kare aƙidarka kuna ga abin da arzai ya fito ya dinga faɗa a cikin kwanakin nan kuna ga abin da malam nura kali ya fito ya dinga faɗa a cikin kwanakin nan wato wallahi mu gode wa Allah kuma mu ci gaba da addu'a Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya fa malam nura kali yana daga cikin malaman da al'ummar Najeriya suka amintu da shi suke bibiyarsa suna ganin malamin Allah ne malami ne mai faɗin gaskiya malami ne mai ƙoƙari amma ba a je ko ina ba sai ga malam Nura Khalid ya sauka shoulder ya bayyana ƙarara ɗan interface ne ya bayyana ƙarara maƙiyin sunnar annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam kuna gani yanzu suna neman su ɗaure wa wannan arnan gindi game da cin mutuntun da yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan cewa wai ƴan izala ko ahli sunna wai su suka fara to dan Allah dan Allah kaddara ma su suka fara bari mu yi takadiru huwa yanzu in an izala ko ahli sunna su suka fara yanzu take abin ya kamata a yi ko ɗaure gindin wanda za su ci gaba ya kamata a yi kaga daga nan za ka gane iskanci ne kawai amin amin mun kin mun kaddara ahlus sunna su suka fara wannan abun kamar yadda su suka faɗa to daure jindi ya kamata a yi ga wanda ya zai ci gaba ko kuma ta mar burki ya kamata a yi to dan me yasa ake faɗin abu ga maganganun kamar ana kaga daga nan zaka gane san zuciya ne kawai ana so a fake da cewa wai mu ne wai muka fara cin kai Allah Allah ya isa ga wanda ya ce muna cin mutuncin manzon Allah da sunan wannan ake so a ɗaure wannan arnan gindi cewa wai abin da yake yi daidai ne to kuna ga da ya ga wannan abun ya fito ya bidiyo kwana biyu da suka wuce ya ce yana so mutane ba su sani fa amerika mata ta san da zamansa kwarai daga gaske martani ya yi. ba na faɗa ba a hudu ba ta cewa akwai ma wanda ya ce ya ba da contract a fillo kayan shi to shi ne yake wannan malamin raddi cewa ya sani wallahi in aka taba shi a kasan nan za a iya raƙar arewacin Najeriya gaba ɗaya idan an taba shi in aka taba wannan arna shi dai ya zagi annabi in an taba shi za a iya zagar arewacin Najeriya wallahi tallahi haka ya dinga faɗa Amerika ta san da zamansa waye ya san da zamansa na? eh manasiba ba shi da adam sun daina amfani da babu wurin a to ai bai isa ba kuwa bai isa ba wai kun ji condition din sa ya ce zai bada hakuri amma da baban du da adamu ashaka su daina amfani da bible suna musuluntar da mutane suna wa'azi a ai ba ku isa ba ku wallahi wallahi baka isa ba <laughs> baya nan ai dama wutar fitina ce na sha faɗa muku a hudubobi na cewa ana so a cinna wutar fitina ne a ƙasar nan so ake ƙasar ta rikice da yaki ana so a tada hankali ne a yi faɗace da kashe-kashe da yaƙe-yaƙe ta yadda zai zama a dirkakar da musulunci da musulmai kamar yadda aka dirkakar da wasu kasashen musulmi wallahi tallahi ba wata ajanda ne wannan ce kawai don haka duk abin da an san zai cinzira mutane to shi ake kokarin yi a yi abin da zai tunzura kai daga ganin tun da nake ban taba ganin mutumin da ya maganganu na cin mutunci ga annabi irin wannan mutumin ba ma'ana tun da an yi waɗancan a baya har yanzu dai kuna ta hakuri ba ku rikita ƙasar ba to bari a yi abin da ya fi wannan wala Allah a iya rikita ƙasar akan haka shikenan sai a fasa kowa ya rasa ban gane ko kun fahimta ba ai kuna gani abin ƙaruwa yake yi maimakon a rage kwanan da mama mai mana usman wani soja ma ya sake yin wani abu ka ka jiko? to shi daɗina da Allah faɗa da manzan Allah faɗa ne da Allah gaba ɗaya don haka mun bar ku da Allah addininsa kuke zaga manzansa kuke zaga ƙur'aninsa kuke zaga to Allahumma alaika bihim fa innahum la yu'jizunaka Allah mun barka da su don mun san wallahi ba su fi ka ba wallahi wadaka tun da kuna ganin kun yi za ku iya faɗa da Allah to bismillah amma ni ina rantsuwa da Allah wallahi wallahi Allah ba zai bar wannan abu ba sai ya ɗauki mataki a kai wallahi shi yasa da ni da kai babbar mafitarmu mu shine mu fito mu yaƙi wannan abun ƙaulan wa fi'ilan a aikace da kuma a maganganunmu to shine ranar da azaba ta tashi saukowa to Allah zai tsame waɗanda suka tsaya suka bawa abin kariya wa shine faɗin Allah wa anzainal ladina yanhauna ani su Allah ya ce sai muka da muka tashi zubo ruwan azabar mu sai muka tseratar da waɗanda suke hana munanan ayyuka da ake yi su sai muka tseratar da su sai muka babbaka waɗanda suke yi wa mutane ta'addanci suke wa addinin Allah ta'addanci to inda za mu samu tsira mu shine mu tabbata muna cikin wanda muke yakar wannan bala'in da maganganunmu da rubuce-rubucenmu yanzu duk abin da ake dinnan kana gani wani zai gama hawa facebook ɗin sai gama duk abin da zai amma ba zai yi ko da fatara biyu ya yi Allah wadare da wanda ke zagin manzan Allah ba amma ya iya sharin kaza ya iya postin kaza ya iya duk wani abu na facebook zai yi amma ya yi sharin ko ya rubuta satara biyu yi Allah wadare da masu zagin manzan Allah ba zai iya wannan ba a tasbo ina damuwarka da addinin Allah ya ce? da wanda baki kake cewa ka damu da addini idan ni abin da zan iya yi shine ne hudu ba abin da zan iya yi shine ne ta'alim abin da zan iya yi shine na yi jawabi na je gidan rediyo ko gidajen kafa ya faɗa bayanai na zamani na fitar da baganganu da suke nuna kyamar da nake wannan kai da Allah ya bawa Facebook kana da follower wala Allah ma haddasu a cikin followers ɗinka haka ne ko ba haka ba wannan abu ne zai sa ba za ka yi martani ko da kwaya ba amma duk wani abu na comedy da duk wani abu na fashion da duk wani bidiyo na hoto ko na bidiyo ko hoto na kayi kwalliya kayi ado duk za ka yaɗa wa duniya amma ba za ka iya faɗin kalma guda biyu da za ka nuna kyamarka ga abin da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to wannan shine matsalar mu Shi ne muke zargin wasu daga cikin manyan ƙasar nan musamman 'yan siyasa yanzu waɗanda suka fito suna zanga-zanga a abuja cewa an hana su ne an hana su dama ta siyasarsu suka yi kwamba da su da jama'ar suka tafi abuja suka je suna menene suna zanga-zanga suna cewa an hana su dama an hana su kaza ana neman a hana su yancinsu don allah ina kuke an taɓa annabi muhammadu ba mu ga kun yi zanga-zanga ba ban gane ko kun fahimce ni ba ina kuke an ko ko bai kai ku yi zanga zanga akan an taɓa manzon Allah ba in dai za ku rubuta protest akan cewa ba a kyauta muku ba an hana ku dama an hana ku kaza to mu ganku a Abuja da kwalaye kuna cewa no more sake taba manzon Allah ba mu yarda a bar waɗanda suke to amma kun san meye ne ai idan sun yi foto sun yi wannan za a ce su masu kishin addini ne to tunda masu kishin addini ne to suna tsoron kuma arna yan daɗi arna kada arna su ki goyon bayansu da aka duk wani babba a ƙasar nan gashi nan kuna gani duk abin da ake mana addini ba za ka taɓa gani ko a shafinsa ya rubuta ai ga shafukan sunan muna bi duk wani babba muna bin shafinsa wallahi muna ganin me yake fasu me yake dorawa idan ma ba kai take dorawa ka ba kai tsaye yaranka ne ai kana iya ba su umarni ko cewa ku rubuta kaza akan manzon Allah da aka taba mana ba mu yadda ba ko ba haka bane jama'a to amma mutum zai iya protest akan cewa an hana hidama an hana hi mukami an yi kaza an taba jama'a an taba waye amma akan manzon Allah kana musulmi ba za ka iya cewa wannan abin da aka yi ba daidai bane ba to ba mu gane irin wannan mutane ba ne su wanda zai zamanto muna da yaƙini cewa za su kare mana addini za su kare mana al'ummar mu yasa a yi hankali a yi hankali kar ka je ka kashe kanka ko ka jefa kanka cikin fitina akan wasu mutane wannan ƙasar tamu sai dai addu'a wallahi duk wanda ka ga yana ta yunkuri to ba wancan ɗan juman ne ya hana shi ta yake yunkuri to ka ɗauka shi kuma ɗan jummai ne shi ma idan kasar ta dawo hannunsa ka dawo hannunsa gara ka zai yi wallahi wahalar da kai zai yi ba wani wankacce da sabulu kawai mu yanzu a gurin Allah muke nema Allah kawo mana wanda za su gyara mana kasar tunda ai Allah shine ce ala ya alamu man khalaqa wa huwa latiful khabir ko ko ba haka bane kuma ya ce kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum sai yace wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum sai yace me wallahu ya alamu wa antum la ta'lamuna Allah ya ce an wajabta muku yaki amma mun ga alama ba kwa so ta iya yiwuwa ku ki abu ba kwa san shi amma alheri ne gare ku ta iya yiwuwa kuma ku so abu amma sharri ne a gare ku ai Allah ne fi ku sani inda alheri ku ba ku san inda alherin yake ba haka ne ko ba haka ba to mu yanzu mun mika wa Allah ya zabo mana alheri ba shi kenan ba saura kuma ka zo ka ce mana kai wani ne alherin ka to sai ka gaya mana in ka san gaibu to sai mu sani mu dai mun san kullaya alamul man fi samawati wa man fil ardil ghaiba duk wanda suke sambai da kasai ba san gaiba ba in ba waye ba in ba Allah ba Allah ya shiryar da mu amin yana fitar da rayu cikin matattu to wannan shine saboda haka duk wani wanda bai kishin addinin mu ko bai kishin manzon mu ko bai kishin musuluncin mu to koya yake mu ba namu bane ka hana mu komai a duniya za mu iya haƙura amma ka hana a taba ka ka ka fa baki akan masu taba mana addini to ƙarya kake kai ba namu bane an gaya maka duniya muka zo tarawa duniyar banza duniyar wofi mana eh? duniyar ma da yau ga gidan wanda suka same ta ma sun gagara kwanciyar hankali su zauna su ci duniyar ma cikin nutsuwa a biya gagara eh? su kansu 'yan duniyar ka je ka same su mutum zai ganka yana sha'awar ka yana akara maka Allah kukan ma sha Allah ba ku da matsala ai da zan sami yanayin rayuwar kan nan malam wallahi da na more ka ka da kwandala amma sha'awar ka yake yi shi kuma ya taro duk ma habba wa dabba amma na rantsi da Allah gagara samun nutsuwa to wannan duniyar da ta gagara kwantarwa da ma abotanta hankali ita ne zaka biyewa ka barar da addinin ka Allah ya kiyaye to wannan shine saboda haka a shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah sannan lalle annabi Muhammadu manzon Allah ne dama kuma mun ce abu uku ne shine shaidawa da cewa annabi Muhammadu manzon Allah na farko ta'atuhu fi ma amara yi masa da'a cikin duk abin da yace ayi wa tasdiquhu fi ma akhbara sannan kuma gaskata shi cikin duk labarin da ya bayar wajtinabu ma naha anhu wa zajara da kuma nisantar abin da ya hana ya tsawatar wa Allah yi ubadallaha illa bima shara'a aw bima amara kuma kar mutum ya bauta wa Allah sai abin da annabi ya shar'anta ko ya umarni to in ka samu waɗannan abubuwan guda uku zuwa hudu to ka zama cikakken mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma son sa da kuma son mutanen gidansa dan ya faɗa a cikin wata aya yace qul la as'alukum alaihi ajran sai yace menene illa mawaddata fil qurba ka ce masa ni ba na roƙon wani lada a gurinku ban ce ku biya ni ba da game da abin da na zauna muku ba abin da nake so kawai abin da nake so shine ku so iya iyalan gidana ku so makusantana ku so waɗanda suke nawa ne yan addini na kenan kawai in kuka ma haka kun gama mun an gane maganar da ke ku kuma ya ce kul kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim na fata an fahimci magana qul atiu allaha war rasul fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirina ku ba Allah ku ba manzon Allah in kun juya baya Allah ya ce to ba dai ba na son kafirai kaga wanda suka juya wa manzon Allah baya kaga kafirai ne kenan yasa Allah ya ce ku ce musu in kun kasance kuna son Allah to ku bi ni in ji manzon Allah in kun juya baya to ku sani dai Allah baya son kafirai kaga kenan wanda ya juya wa manzon Allah baya wannan kafiri ne Allah ya kiyaye mu daga kafirci karami ko babba to wannan shine yine yake cewa wa iqamis sala da kuma tsayi da sallah mun sha bayani game da tsayi da sallah tsayi da sallah nan ma suka ce abubuwa guda uku ne zuwa hudu na farko imani da cewa Allah ya shar'anta wata ibada mai suna sallah tana da ruku'u tana da sujjada tana da tahiya tana da sallama tana da kaza tana farawa daga kabbara tana karewa da menene da sallama ka yadda da wannan ibada ce da Allah yake ayi na biyu yin ta idan lokaci ya yi ka yadda lokacin ta ya wuce in ba da bisa larura na bacci ko mantuwa ba ko gushewar hankali waɗannan sune ne guda uku wanda malamai suka yi ittifaki kai tsaye Allah ke karɓar larurar waɗannan abubuwan guda uku bayan su duk wata larura da za ta biyo baya to it's under probability tana tsakanin a iya karɓa ko ba za a iya karɓa ba ya danganta daga yadda larura ta zo ma amma waɗannan larura guda uku bacci mantuwa gushewar hankali to duk wanda haka ta same shi game da wannan sallah to Allah zai iya karɓar uzurinsa amma bayan waɗannan abubuwan guda uku suka ce duk abin da ya biyo baya sai an duba an tabbatar ya aka yi ta ina ta wanne tudu ta wanne gangare kafin a ce an karɓa cewa lalle wannan uzurin ya kai a maka uzuri ina fata an fahimci magana to don haka na farko imani da ita na biyu yinta a akan lokaci na uku shine yin ta a bisa tsari da karantarwar Allah da Annabi Muhammadu ruku'an wa sujudan wa arkanan wa fara'id wa ma ila zalika min anwa'i al'ashiya, ashiya allati ja'ala Allah fiha ja'ala Allah fiha sujjada ruku'u tahiya da sauran abubuwan da Allah ya sanya a cikin sallar ya zamanto kayi su yadda Allah ya ce da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ali to wannan shine in ka samu wannan kaya abun nan wasu suna karawa da hudu na hudu wanda shine kuma tushen kowace ibada shine yin ta dan Allah dan neman yardar Allah na fata an fahimta kar ka yi ta riya'an dan mutane su ce kana ibada ko kana kaza ka yi ta dan yardar Allah da neman yardar Allah Allah ba mu ikon yin ta a haka kuma ya ƙara mana ikhlasi wa ita iz zaka aka ba da zakka akwai zakatu a al-ghanam akwai zakatul mal ko zakatul huli ko kuma zakat al-har harkar noma da harkar kiwo da kuma harkar kuɗi da kasuwanci da kaza kowanne akwai yadda ake yin sa da in ya kai nisabi yaya za a fitar da zakar da yanayin nau'in abin da ake so a fitar a kowanne abu da kuma kalarsa da yadda za a raba da suwa za a rabawa da kuma a wanne lokaci kuma sai ya kai nisabin yaya da sauransu to wannan shine wa hajjul baiti haka aikin hajji wanda ana yin sa ne sau ɗaya a shekara a watan zulhijja watan da yake gaban wannan watan kuma yana farawa daga goma ga wata yana karewa zuwa biyar a ainihin wato sha biyar ko sha shida wata an gama komai da komai na aikin hajji mun sha bayani a wannan wa saudi ramadan da kuma azumin watan ramadan waɗannan su ne arkan al rukunan abin nan musulunci ga baki ɗaya malam ya ce wa ajma'atil ummatu ala wujubi siyami ramadan al'umma gaba ɗaya ta haɗu akan wajabci da kuma tilastin yin azumin watan ramadana wa annahu ahadu arkanil islam kuma lallai shi azumin watan ramadan ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci duk malamai sun haɗu akan haka allati ulimat min addini bi darurati wanda aka santa a cikin addini ta hanyar larura ma'ana dole ne a yi azumi wajibi ne ba wai ganin ya dace ko ya kamata ba a dole ne ina fata an fahimta wa anna munkirahu kafiru kuma lallai wanda ke yankarin addinin musulun abin nan azumi wannan kafiri ne murtaddun anil islami kuma yayi riddiya bar addinin musulunci duk mutumin da yake cewa azumin ramadana ba ibada ba ce ko kuma bai yadda a yi shi ba ko kuma yana ganin akwai wata tangarda ko akwai wata matsala game da wannan azumi to wannan yayi ridda na fata an fahimci magana ya bar addinin musulunci sai ya dawo yayi imani da wannan magana kuma ya yadda da ita to wannan shine to wannan shine hukuncin azumi saboda haka azumi wajibi ne kuma cewa baya cikin rukunan musulunci ko baka yadda da shi ba to kai tsaye kana bayyana kanka ne a matsayinka na ba musulmi ba Allah bai karɓar musuluncin mutumin da bai yadda da azumi ba ina fata an gane yawwa fadluhu to azumi yana da wata falala akwai wani alheri da Allah ya sa game da wannan ibada akwai wata alheri da dan adam ke samu idan yana yin sa na farillarsa ko na nafilarsa عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه daga abu huraira Allah ya hada mu da shi a aljannar firdaus yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana wanda ya azumci watan ramadan imanan wa ihtisaban yana mai cike da imani da neman lada gurin Allah gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa duk abin da ya gabatar na zunuban shi idan kai azumin watan Ramadan kana cike da imani kuma kai ne dan Allah ya baka lada waɗannan abun guda biyu dole mutane su kiyaye su shi imaninka da cewa azumi azumin Ramadana azumi ne daga Allah shi yake tabbatar da kai a matsayin musulmi rahin imaninka da wannan shi yake fitar da kai daga da'irar musulunci to daga ka fita kuma daga da'irar musulunci ko kayi aikin lada ba za a baka ba haka ne ko ba haka ba so yin imani da haka shi ke tabbatar da kai a matsayin cikakken musulmi kammalalle to ka kuma cikin musulmai kammalallu shi zai sa ka yi aiki a me a karɓa to yin aikinka kuma a karɓa shi zai sa a baka menene lada To maganar asiri take shi yasa annabi ce imanan sai ka yi imani da Allah a kansa ka yarda doka ce shari'ar Allah ne kamar wani zai yana bani labari muna tattaunawa ne akan mutane suna sakaci game da ibadoji suna sakaci game da ibada to an zo ana zaune a wani guri yamma ta ran alhamis ko ran litinin to sai ya ce a kawo masa ɗan dabino da ɗan kankana da ɗan wani abu zai sha ruwa wudar bakin wani sai ya ce ah wani azumi kake yi ne shi irin ɗan duniyar mutanen nan ne sai ce yi wallahi azumi ne yaje to kai kuma laifin mai kai wa Allah da zaka dinga azumi laifin mai kai wa Allah da zaka dinga azumi kun gane magana da ke ku na farko ka bi wannan magana izgilanci ce izgilinci ne na biyu shi in ta za ka ƙara gane izgilinci ne shi ne shi tun da ya yadda shi mai saɓo ne to shi don me yasa bai azumin ba tun da shi a fahimtarsa sai wanda suke saɓo ne suke bauta wa Allah ko ku gane me nake nufi ba kaga daga nan za ka gane shegantaka ce kawai a in ba shegantaka ba mutum ya yi ibada ya ce a kawo masa abin shan ruwa kana masa kega kana cewa a to wani kai kuma laifin mai kaiwa Allah da zaka dinga azumi na farko wa ya gaya maka sai mutum yana laifi ne yake ibada ai ita ibada da mai laifi da mara laifi duk ana buƙatar su yi ta nafilata da ta farillata na biyu tun da kai ka da kai mai sabo ne sabanin shi wannan da ka gan shi yana azumi to me yasa kai ba kai azumin ba amma shi yake yi ban gane ko kun fahimta ba tunda shi a fahimtarsa mai laifi ne ya kamata ya dinga ibada ko to ya yi shi mai laifi ne amma baya yi kuma to irin waɗannan maganganu ne sai mutum ya yi su ya ɗauka cewa ba matsala ba ce bai san cewa ya gaya wa addini bakar magana ba ne sai Allah ya ta jarrabarsa a cikin rayuwa da wasu bala'o'i ya rasa inda zai sa kansa kuma bai san ya manta da laifin da yawa Allah a wani guri a wani furuci me yasa ne annabi ya ce man yi yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmuta me yasa ne a wani guri ya ce man samata da wanda di ya iya shiru da bakinsa ya tsira saboda yawan maganganunmu da yawan shegantaku da mutane suke yi da shega da wasa da wasu abubuwa da muke ganin kamar ba komai ba ne ba mu sani ba su suke kifa mutane a cikin wuta me yasa annabi ya ce wa mu'azu kuffa alayka haza riƙe wannan ɗinka mu'azu ya ce manzan Allah ana hannu zo na bima ma na mu bihi annabi hatta magana ma da muke yi za a iya kama mu da ita annabi ya ce wa hal kubbun nasu ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim yoma akwai abin da yafi kifa mutane a cikin wutar jahannama da goshinsu da hancinsu ya turbudu a cikin rubudin wutar jahannama sama da harsunansu ai kana neman abin da yanzu nan zai kifa ka a wuta to ka samu harshenka to ku je kuku dinga jin maganganun wasu in sun taru irin a temple din nan da yamma shi yasa wallahi duk mai son ya gama lafiya idan daina zaman irin waɗannan majalisun duk majalisar da ba ibada ta za ta haɗa ka da su ba ba maganganun Allah bane kawai a taro a kwararo maganganu ana hira na rantsi da Allah kai hankali da zama irin wannan Allah malam yakubu maganganun da ake ba su da daɗi a irin waɗannan gurara a tunaman mutane a yi gulmar mutane a zagi Allah ba amma san an zage shi ba ma saboda kawai tsabar hira ta yi daɗi kowa abin da ya zo masa a bakin yake faɗa ko ba haka bane malam awolu duk abin da mutane suka ga dama su suke faɗa ba su sani ba kuma wannan abubuwan su suke kifar da su to shi yasa duk wata majalisa in ba majalisar ɗaukar karatu ba to babu ruwanka da ita kana zuwa ka ce assalamu alaikum ya malam kuna lafiya lafiya to mu mun yi nan wallahi tallahi sai mu mun yi nan su zage ka su gulmar ka su ce kana gudun mutane su ce ai baka baka ma kaurar mutane ai kai girman kai ma kake da shi ba haka ake gawa wanda suke nesa da irin wannan abun ba ya girman kai yake da shi ai ya rena mutane ne ai yi kuɗi ne ai dan Allah ya buɗa masa ne ba su san yana so ya tsira da imaninsa ba ne duk wannan tarurrukan mafi yawancinsu wuta za a kai su wallahi na rantse da Allah in mutum bai kiyaye ba wallahi zai gamu da Allah saboda maganganun da ake a waɗannan guraren maganganun sun baci ba su da daɗi zama za a yi kowa abin da ya zo a bakinsa faɗa zai yi kai da kake cikin su ma idan kana kokarin gyara musu to sai a sa ma ido a gurin daga an ga kayan kokona haka sai a ce <laughs> ga mutumin naku nan ya taho fa <laughs> a mutumin nan ya taho ma'ana kai ma kanka da kake kana cikinsu su amma kai ma sun saka a gaba saboda kai baka goyon bayan irin waɗannan abubuwan kuma kana nasiha cewa a ji tsoron Allah fa maganganun da ake fa akan mutane ba daidai bane Allah zai dinga ɗiban ladan ku yana biyan su da shi Hassanul Basri wata rana ya zo taɓa zuwa ya wucewa ya sa mutane suna gulmar Hajjaji ibn Yusuf ibn Sakafi saboda Hajjaji yana daga cikin mutanen da suka gwalta musulmi cikin su hadda sahabbai ya kashe mutane da yayi abubuwa kawai sai ya sa mutane sun yi temple suna ta zagin Hajjaji Hassanul Basri sai zagayo sai zo gurin yace assalamu alaikum aka ce wa alaikum assalam mika musu hannu su ya yace na wuce ne yanzu kuna maganganu akan hajjaji ai hajjaji ai dan iskan mutum ne ai azzalimi ne ai kaza yace to wallahi bari faɗa muku yace tabbas abubuwan da hajjaji yake yi abubuwa ne marasa daɗi amma ina mai rantsuwa muku da Allah kun ga wannan gulmar da kuke yi akan hajjaji kace eh yace na rantse da Allah za a iya wayar gari hajjaji shiga aljanna ku ku shiga wuta suka ce kamar yaya me kake nufi da wannan magana yace masha Allah yace tabbas hajjaji ya zalunce ku kuma yana kan zaluntar ku amma kuma kun zalunce shi kuma da kuka zauna kuna masa gulma kuna kananan maganganu akan shi ina mai rantsuwa muku da Allah gobe kiyama hajjaji zai tsaya gaban Allah ya ce yana tuhumar ku akan gulman makin da kuka yi don haka sai kun biya shi ya ce na rantse da Allah zai iya yiwuwa ladaddakin ku ya gagara biyan hajjaju zagin da kuka yi mar da gulmansa da kuka yi sai an ɗebo zunubansa an lafta muku shi kuma an tara masa ladanku ku ku shiga wuta shi kuma hajjaju ya tafi aljanna ya ce ku fahimci bayanin ba ga yadda bayanin yake to masu hankali daga cikin su to wani assalamu alaikum ni na yi nan wani ya ce assalamu alaikum ni ma ba za ku kara gani na ba masu hankali daga cikinsu wanda kuma suka ɗauki abin a matsayin kamar bayi kariya yake yi dan ka san haka mutane suke idan ka zo kana cewa a daina kaza a daina kaza ya kariya yake ba shi ai ai kamar lauyan sa yake ai ai idan dai a guri ne ai baka yi saka taba wani ba wani yana gurin ba haka bane to masu hankali sai suka ɗauki nasiha sauran kuma sai suka zazzaki ni kansa Hassan al-Basri din kawai suka ci gaba sai a ce ya karba ne in kai malami ne sai a ce ai ya karbi kaya ne ai yi eh? ya karbi kaya ne yasa kuma zai yana ta wannan maganganu kaga ya sake laftawa kansa wani zunubi domin cewa ya karbi kaya ne sai ya tabbatar ta a gaban Allah ko bai zai tabbatar ba wallahi sai ya tabbatar da ita in ko ya tabbata ƙarya yake yi to nan ma kuma wani zunubin ne ƙarin zunubi kuma wani haƙƙin ne ƙarin haƙƙi kana kare shi karye wata magana yana sake labto wata wata za su sake hawa kansa kuma to kaga mai amfani shi to shi yasa mawaƙi yake cewa mu dai aikin mu faɗa muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar ku ta zama kuka gaba da nanabar mai kin gaskiya yace mu dai haƙƙin mu shine in mun gaba daidai ba mu ce muku kaza ba daidai bane ko dai ku yi karɓa a matsayin wa'azi ku yi aiki da shi mu samu lada ku samu lada ko kuma ku yi mana dariya ku ce mun cika surutu mun cika maganganu ya ce dariyar ku ta zama kuka gaba nan gaba wannan dariyar wallahi ta koma muku kuka nawa ne aka faɗa musu suka yi dariya suka ƙi su ɗauka amma daga ƙarshe suka dawo suna kuka haka ne ko ba haka ba karanto tarihin sahabbai da tarihin kafirai da annabawansu ga hinan a cikin alkur'ani suka ji Allah ya bada labari annabi kaza ya zo yana mutanensu wa'azi suna ta tsuntsula dariya suna masa shega suna masa izgilanci kafin a je ƙarshen kissar sai kaji ana musu ruwan wuta haka ne ko ba haka ba dariyarsa ta koma kuka ko ba ta koma ba ta koma kuka to haka Allah ya shirye da mu ya ba mu ikon gyarawa to wannan shine saboda haka yake cewa a a wa ajma'at al-ummatu ala wujubi siyam ramadan wa annahu ahadu arkan al-islam allati a oke mun shiga fadluhu ko cewa duk mutumin da ya azumin ramadana ina cike da imani da neman lada to za a gabata masa zunubansa wa an hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kullu amali bin adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnatun fa idha kana yawm sawmi ahadikum fala yarfas wala yaskhab wala yajhal fa in shatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'in مرتين والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحه إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayrahum yuqalu ayna as-sa'imun fayaquluna فيقومون لا يدخل ahadun أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه ahadun daga abu huraira Allah ya hada mu da shi a aljanna abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu amal bin adama lahu illa siya duk aikin ɗan adam gaba ɗaya nasa ne amma ban da azumi abinda wannan magana suke nufi yanzu malamin suka ce kowanne aiki idan ɗan adam yayi Allah ke miƙa wa mala'iku ya ce ga aikin wane ne ku rubuta masa lada wanda aka saba rubuta mishi idan yayi illa siyam to azumi ne kaɗai Allah baya masa wannan hukunci fa innahu li na'am ya ce domin wannan azumin nawa ne in Allah an gane maganar da kyau ko fa inna huli wa ana ajzi bihi kuma ni ne mai ɗiban lada a sakawa bawa da shi kai tsaye direct not indirect eh yanzu Allah ne da kanshi kai tsaye zai zuba ladan ba wai mala'iku za a bawa ba wasaimu wasiyamu junnatun kuma azumi garkuwa ce garkuwa ta yaki wacce ake makalawa a hannu ko kuma ake sakawa a kayi ta idan an kawo tsara za ka tare ba ta ya isa jikinka ba Allah ya kwatanta azumi da garkuwa ne don ya nuna irin yadda ke kare mutum daga fadawa masifa da bala'in duniya da lahira yadda garkuwa take kare jarumi a filin daga daga tsara da suka to sai Allah ya kwatanta azumi da garkuwar don a gane yadda ke kare mutum daga fadawa bala'i ina fata an gane fa idza kana yawmu sawm sawmi ahadikum yawmu sawmi ahadikum manzo Allah yace idan rana azumin ɗayan ku ta zo fala yarfas to kar ya yi kwarkwasa Shi shine batsa ko maganganu na asha da Allah wadai wala yaskhaf kar aji yana ihu yana haya gaga da jama'a a ce kana azumi kuma a ka ana ta masifa da kai ana ta tashin hankali da kai ana ta surutai da maganganu mara daɗi da kai manzo Allah yace ce ku ya haka wala yaj'al kar ɗayan ku ya aikata jahilci kai daga ganin yadda wasu suke mu'amalantar junansu kai ka san wannan mu'amala akwai jahilci a ciki kamar misali ka samu abokai ne suna ta ruga wa iyayensu ashar kai zan ci kuci kaza ka kai wallahi ni ma sai in cika kuma wai wasa ake yi dan Allah ba jahilci bane wannan ko kuma kaga suna kai wa junansu duka da girman su fa ko ka gansu suna ta kokawa ana ta kyalkyala dariya ma to an shagala an manta da wani abu mai suna lahira wanda ya kai wannan duka ana ta rungumar juna ana kokawa ana ta kyalkyala dariya to irin wannan da yana daga cikin jahilci mai hankali nitsatse mai ilimi ba za ka san ganshi cikin wannan hayagagar ba me dalili saboda yana yi yana tuna makomashi yana yi yana tuna lahirar yana yana tuna masifar da ake ciki a rayuwa don haka bai da lokacin da zai shagalgale ya zama bai da aiki sai zolaya sai dariya sai kokawa sai kaiwa juna duka sai zagin juna na fata an fahimci magana bai da wannan lokacin to shi yasa wasu idan ba kana dan tsume musu ba kai ma sai mai da kai haka da haka dole wasu ranka dinga dan tsumewa mutane ba wai tsumewa ne ta kare na su ba a wani idan ba haka kaimar ba baya gane karatu ko ba haka bane jama'a wani baya gane karatu malam kabiru kai ma sai mai da kai wani abokin wasa kuma wasan sai ya wuce ka'ida har jahilci ya shigo har hauka ya shigo ciki to sai ka dan tsume ka nuna ka dan dake ka dan nuna masa kai kai fa baka san irin wannan dogon wasanni da banza da shirme na banza da wasi haka to in ya gane haka sai ga yana dan baya baya to amma kai ma da ka sake shikenan ko sake gaba daya to sai ku shagalgale to shine wala yaskhaf ba a so a ga mutum yana haya gaga yana hayaniya wala yajhal kar a ga mutum yana aikata abubuwan da karara yana nuna jahilci ba da rashin hankali da rashin ilimi fa in shatamahu ahadun aw qatalahu manzo Allah yace idan wani ya zazzaje shi ko ya nemi yin rijima da shi ko fada falyaqul inni sa'im yace a'a ni azumi nake ya kame ya nuna shi ba abokin karawarsa bane ni ne azumi ne in kai wawa ne ni ina da hankali in kai ba ibada kake ba ni ibada nake wannan lokacin ba ba a buƙatar hayaniya a cikin sa ne ya faɗa masa haka sau biyu inni sa'im inni sa'im wallazi nafsu muhammadin biyadihi manzo Allah yace na rantse da wanda ran annabi muhammadu ke hannun shi la khulufu fami sa'imi warin bakin mai azumi atyabu inda Allah yawmal qiyama min rihil miski ya fi turaren almiski kamshi a gurin waye a gurin Allah a ranar tashin alkiyama ina fata an fahimci magana ba wai ana nufin warin bakin mai azumin kamshi bane ba a'a yadda kai warin ke bata maka rai baka son shi to kwatan kwatan haka shi kuma Allah ke san shi da jin dadin shi jama'a kuna fahimtar magana ai sau da yawa in ka matso kusa da wanda ke warin baki in ya waiwayo yana magana wannan iska ta buji hancinka kakan ji wani iri ba daɗi to yadda ka ji tsananin ba daɗin nan yayin da abin yadda ke ka to shi kuma Allah haka ke jin daɗin na ne azumi ban gane ko kun fahimta ba saboda ta hanyar ibada ne kun gane magana da ke ku ba ana nufin warin ne kamshi ba a'a wato siffantawa manzan Allah idan a gane girman yadda Allah ya ɗauki ibadar da kuma yadda ya ɗauki abin da mai azumin yake yi Da ma kuna fahimtar magana to shi ne sai ta walif sha'imi fara'atani mai azumi yana da farin ciki guda biyu ya kuma wanda zai yi farin ciki da su a kiyama na farko iza afsara fariha bi fitrihi lokacin da ya sha ruwa sai ya ji farin ciki ya zo mishi ka duk yanda hankalinka ya tashi karfe biyar na yamma zuwa biyar da rabi wannan lokacin an fi wahala Allah Allah kake yi a ce rana ta faɗi to kana shan ruwa za ka ji wani daɗi da wata iska da wani walwala da wani kwantar hankali ya zo ma haka ne ko ba haka ba to wannan farin cikin manzo Allah ya Allah ne ya sako wa musulmi shi daga ya sha ruwa sai ya samu wannan farin ciki da wannan jin daɗi an gani wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi haka kuma ranar da ka gamu da ubangiji to a ranar kuma mutum zai yi farin ciki da wannan azumi da yi malamai suka ce wannan ana magana da mai azumin nafila da mai azumin farilla duka daya dukkan su za su samu wannan alheri daga sa'adu dan sa'adu Allah ya hada mu da shi a aljanna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan a cikin aljanna ko ta kofa ana ce mata rayyanu yasa babu laifi ka saka wa ɗanka rayyanu ko rayyanatu ka sa ta'ul marbuta a ƙarshe sai ta zama mace rayyanatu namiji kuma sai a cire tawun din sai a bar nono rayyan sunan aljanna ne an gane yadkhulu minhu as-sa'imun wannan kofa ta rayyan ko rayyanatu azumi masu azumi ne suke shiga aljanna ta wannan kofar yawmal qiyama a ranar tashin alqiyama la yakhud la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum ghayruhum ba wani wanda zai shiga aljanna ta wannan kofar sai masu azumi da haka aljanna tana kewaye da kofofi ne kowace kuma da sunanta a goshinta don haka duk waɗanda suka zo gwargwadon ibadarsu sai ce ku ga kofar ku can akwai kuma wanda zai shigo kowace kofa ya cancanta ya shiga ta cikinta da haka sai ya zaɓa Allah ya sa mana cikin waɗannan a ya ce a kai kan zaɓuwarsa ka ga dama kawai ko Allah ya zaɓe ku kukan aljanna ta kuci duk inda kaga dama shiga wani malami ya ce wallahi ne kuma dai aka sai man haka ku ya ce to zan shiga tarayyan sai in sake fitowa sai in shiga jannatu adana sai in sake fitowa sai in shiga na ce a ni ka wallahi na shiga ba zan fito ba a kalan sai ka fito a kulla ko ba ai ina shiga billahi allazi na shiga kenan a <laughs> kawai zan zaku wacce ta darsi na darsi kawai malam kabiru sai in fada kawai kenan a kana fitowa a ce ta tuka ai aiki ya jika duk da cewa aljanna ba ta ita ba haka take ba ko Allah ya shigar da mu cikin ta cikin falalarsa fa idza dakhalu lokacin da suka shiga ughliqa sai a kulle falam yadkhul minhu ahadun annabi ce daga nan ba wanda zai sake shiga ta cikin wannan kofa da ina fata an fahimta to Allah ya shirye da mu aina sa yuqalu aina sa'imuna ko za a ce ina masu azumi fa yaqumuna sai su tahi la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum ko ba wani wanda zai higa ta kofar in ba su ba fa idza dakhalu hulika? falam yadkhul minhu ahad idan suka shiga sai a kulle ba wanda zai sake shiga ta wannan kofa abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya kara mu cikin ladan wanda muka yi tuntuman harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah shi ya mana kafin mu rufe kafin muna gayyata ranar lahadi a nan masallacin mai ranar lahadi wannan mai zuwa muna da gagarumin sauka na ɗalibanmu da suka haddace alkur'ani ɗalibai mutum goma sha ɗaya a wannan makaranta ta fadilatu muhammadu awwal ɗan baba abin nan ɗan babu a nan wanda take opposite da kamara wanda alhaji muhammadu ɗan babu ya gina ya danka a hannuna sunana abubakar imam na kamsu salawat suke rike da ita da shi da malam salis ga sai yana zaune ya tashi ko malam salis ya dan tashi da wasu malamai suke kula da ita muna jagorancinsu bana shekara uku kenan da 'yan kwanaki ko shekara biyu da 'yan watanni alhamdulillah mun samu hafizan alkur'ani mutum goma sha ɗaya kuma mun shirya za mu saukar su insha Allah ta'ala ranar ashirin da shida don haka fali bulligu shahidul ga'iba wanda ainihin wato bai zo bai isarwa wanda ya zo shi kuma akwai wasu bakin malamai da suke yake tsammanin zuwan su daga kano idan ya tabbata in allah da zamu sanar ran juma'a da kuma ranar asabar a gurin karatu ina fata an fahimta in kuma sun zo din su za su yi mana karatu ranar asabar abin da ya sa ban gaya muku malam abubakar saboda mu tabbatar da maganan zuwan nasu ba tukunna zuwa gobe ko jibi ne za mu tabbatar insha allah don haka muna gayyatar kowa da kowa a nan cikin masallaci zamu gabatar da walima da kuma ba su kyaututtuka sannan da program ɗin da duk za a gabatar amma da wa'azi duka anan za a yi karfe tara da rabi ko na ranar lahadi ranar ashirin da shida ga wata Allah ya kai mu lokacin kuma Allah ya ba mu iko Allah ya shiryar da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh